kukanta ne ya fara yi mai kuwa a kunnensa tare da tsananin tausayinta na haka ya fara sai da kansa ya sauka da sauri yana mayar da numfashi ita kuwa uwar gayyar ta koma gefe tana matsar hawaye tare da tsananin tsoron surat don ta daɗe da sanin rashin imanin surat babu abin da ba zai iya yi mata ba momi kin ga hoto cikin atu ta manta da shi kuma wallahi momi kuna kama da matar sosai fatima ta faɗa hakan tana mai ƙara kusanto momi Mami kwa dariya ta yi sannan ta amshi hoton tana gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatima kuwa kallon Momi ta fara yi tana tunanin wannan wani irin hoto ne daga ganin shi sai hankali ya tashi. Wani hawaye ne ya fara zarya a idanuwan Momi tana tunanin me ya haɗa Rabi'atu da 'yar uwarta ta jini kanwarta Maryam. Hankalin Fatima a tashe ta haura sama dadin ɗakin dadinsa ta sanar da shi halin da Momi take ciki. Da sauri ya biyo 'yar tasa. don ya ga abin da ke faruwa Wato ya gani a hannun mami tana kallon sa tana kuka justice mai ya faru ke kuka daman sunan da dadi yake kiranta da shi kenan justice alkaliya allah na gode maka da ka nuna min wannan rana ta ganin yar uwata ko da kuwa a hoto ne allah sarki rabi'atu ashe kanwata ce mahaifiyarki allah na gode maka da ka saka na hada auren yar kanwata da kanina dadi ma ya yi jin ya yi jimamin abin sosai don haka ya kira kaninsa a waya don su kara tabbatar da abin da suke zargi ko da abba ya zo nan suka kara tabbatarwa don haka momi ta fashe da kuka tana cewa gaskiya suleiman ka cuce mu me yasa ka aikata abin da ka aikata ga shi yanzu abin ya zo ya dame ka mu ma ya dame mu a kullum iyayenmu suna cikin matsanancin damuwa akan batan kanwar mu kuma ya zama dole ka je ka nemi yafiyar su kuka abban rabi'a ce ce sosai don haka ya nemi gafarar momi sannan suka ɗunguma zuwa gidan iyayensu momi dan ma da suka je ba karamin tashin hankali suka shiga ba da jin mutuwar yarsu a nan kuwa ciwon hajiyarsu momi ya tashi don son da suke yi wa maryam ba kaɗan ba ne dukkanin jikokin gidan sun taru da masu kuka da kuma masu jimami da alhini ganin haka ya sa momi kirawo wasu da hafiz don su masu hallara shi hafiz a lokacin yana iya ma ya dawo daga tafiyar da ya yi shi kuma saratu lokacin yana falo yana zaman jiran rabi aju ta fito daga daki amma ta ki fitowa tun da safe da ya taba ta aiko ta ingiza shi ya fada a ƙasa har goshinsa sai da ya fashe ya fito daga dakin ta rufe shiru ko da momi ta sanar da shi su yi gaggawar zuwa ya rasa mai zai ce kowa na wajen sai da ya tausaya wa rabi'atu gani take yi kamar ta ga mahaifiyarta don abu ɗaya kawai momi mariya za ta nuna wa mamanta kawai haske da hutu amma babu abin da ya bambanta su hatta shiryarta irin na mahaifiyarta ne abin ikon allah rabi'atu tana riƙe hannun mama mariya ta farka daga suman da ta yi tun lokacin da aka taimata yar uwarta ta rasu da hawaye ta buɗe idanuwanta tana kallon fuskar rabi'atu miƙowa rabi'atu hannu ta yi alamun ta riƙe aiko da sauri rabi'atu ta rungume mama mariya tana kuka jin son matar take yi har cikin zuciyarta ji take kamar mamanta ce ita ana ta bangaren mama mariya jin rabi'a da take yi kamar yar da ta haifa a cikinta don yadda take jin kaunar yarinyar har cikin jininta kowa na wajen sai da ya tausaya wa Rabi'ata da mama mariya kowa da kwallaye idonsa. idansa da sauri zainab ta biyo ta bayanta ware hannayenta ta rungume Rabi'atu da mamanta tana kuka mai tsuma zuciya. Rabi'atu ki yi haƙuri ki yafe min abin da na yi miki don Allah. Rashin sani ne komai ya faru don Allah ki yafe min. Ta haɗa hannayenta alamar ban haƙuri. Ita ma Rabi'a Rabi'atu kukan take har yanzu ta ce na yafe miki anti Zainab ko babu abin da kika yi min. Salma da Maryam da wanda suka kasance ƙanne a wajen Zainab su ma Rabi'a da suka yi suna kuka. alhaji sa'id da alhaji mas'ud da alhaji muhammad da halima wanda su ma suka kasance yayi ne ga mahaifiyar rabi'atu su ma duk suna wajen suna jin son rabi'atu har cikin ransu suna ji a zuciyarsu da ma sun ga yar uwarsu kafin ta rasu sai dai tunda allah ya nuna masu yarta suna yi wa allah godiya suraj kuwa kuka yake yi kamar karamin yaro yana tausayin rabi'atu har cikin zuciyar shi ga wani azababban so da kauna da yake yi wa rabi'atu wanda yake ji dama komar da ita cikin yayi Hafiz ko tausayin Rabi'atu da Zainab ne ya kama su. Lalle ya zama dole ya haƙura da Rabi'atu ya zauna da Zainab, don Allah ya kaddara Rabi'atu ba matarsa ba ce. Can farko abin da ya kasa ganewa kenan. Sauranta shi yayi tashi yayi ya ja hannun Zainab a gaban mutane suka fita. Wanda suka koma gidansu Zainab ta ga gata da soyayya a wajen mijin nata Hafiz. A ranar ne kuma suka kasance a matsayin cikakkun mata da miji. ita kuwa rabi'atu ranar yini ta yi a kusa da mama mariya sai dai idan za ta yi sallah ta fita mama mariya ko ta dage tana kula da yarta hajiyar su momi ko ta na ta warke ta koma kamar ba ta yi wani ciwo ba duk sanda ta ga rabi'atu sai ta ga kamar tana ganin yarta ne ma'ana mahaifiyar rabi'atu rabi'atu ta ga gata wajen yan uwan mahaifiyarta ta zaga dangi sosai danginsu suna da yawa sosai kuma nan fa ta rinka ganin yan biyu irin mahaifiyarta nan ta kara tabbatarwa da sunan da ake faɗawa wa dangin nasu ma'ana gado family rabi'atu tana kwance kan cinyar mama mariya siraj ya yi sallama ya shigo ya yi kyau cikin shadda sky blue kamshinsa mai daɗin gaske yana tashi ya kafa hularsa zanna bukar farinsa ya ƙara fitowa sosai da kyawunsa daga ne sai rigar barci iya gwiwa an yi min kalba mai kyau kanana gashi na sai lilo wake irin ma asalin fulani fata ta ƙara kyau da haske dan a yan kwanakin nan da na yi ba ƙaramin gyara na sha ba masha Allah dan takanas mama Mariya ta nemo wasu yan sudan suka yi min gyaran ciki dan duk inda na zauna na tashi kamshi yake yi mama Mariya ce ta ce wa momi ta tambayi ce bar Rabi'a ta zuwa sati daya ta zaga dangi saboda ita ta zama suraka ba za ta iya tabbatarwa yarta ba haka kuwa aka yi Wani ta tambayi saurace ya kuwa amince sai dai a zuciyarsa bai so haka ba dan yana son ya zauna da matarsa kuma amaryarsa rabi'atu daidai da rana ɗaya baya son ya ga abin da zai raba shi da rabi'atu dan ko ranar sai da ya sha magani sannan ya iya kwanciya bacci saboda mararsa da take yi mai ciwo a daddafe ya yi kwana uku don shi ma ya yi tafiya ne baya kasar da ko kwana ɗaya ba zai iya ba saurin tashin rabi'atu ta yi tana gyara zaman rigarta yayin da shi kuma saurara ce shagala da kallon rabi'atu yana jin wani abu yana fisgarsa a game da ita saurin shiga ɗaki na yi na saka sakata hajiya ko sai dariya take yi tana cewa ke ni buɗe min in je in ga ango na. taɓa baki na sannan ta fita na koma ɗakin ina mata dariya an tsayar da washe gari zan tare a katafarin gidan da suraji ta hafiz suka gina iri ɗaya na fenti ne kawai ba iri ɗaya ba gidan ya gina sosai kamar a turai Ko da washegari ta yi da kyar nake magana saboda ji nake ɗan zaman da na yi da mama Mariya kamar kada mu rabu. Da daddare kuwa na sha kuka sosai yayin da aka sada ni da gidan mijina Suraj. Tsarin gidan ya yi kyau sosai fat biyu ne. Nawa da na Zainab gidan masha Allah ya yi kyau kuwa. An yi fasaha sosai. Ko da aka kai ni kowa ya watsi Zainab ce ta shigo muka dinga hira da ita. Ba mu an ba kawai jiyo muryar mutum muka ji a bayan mu yana ɗauke da sallama. Bugawar zuciyata na tani ya ƙaru a lokacin da na ɗago kaina muka haɗa ido da shi ya yi kyau sosai farinsa da kwarjininsa sun ƙara fitowa ya turo hularsa ga goshinsa kamar da yadda angwaye suke yi da sauri zainab ta tashi tana cewa oh sanne da zuwa ango ka sha kamshi fara'arsa ce ta karu yayin da ya hau kan ganin zainab ko da sauri ta fata tana dariya ta turo kofar tana cewa wasu saratu mai amarya babu kunya matsowa yake yi a hankali kan gadon ni kuwa sai matsawa nake yi kuka na ya tsananta sosai buɗe fuska ta da ya jike da hawaye kawai sai ji na yi ya rungume na tsam a jikinta ni kuwa sai ki kiciniyar kwacewa nake yi amma ya iya bani damar yin hakan da kyar na kwace kaina sannan na nuna shi da yatsa na cikin muryar kuka haɗe da daga murya na ce siraj wallahi na tsane ka siraj ba na son ka na tsane ka na tsane ka wani abu ya ji kamar mashi ya taki zuciyarsa babu abin da ya tsana irin ya ji an ce an tsane shi sai gaci rabi'atu matarsa tana ce mai ta tsane shi ka fitar min a daki domin ba na son wannan mummunar fuskar taka kana rudar da mutane da halin kirki wanda ban san ka ba shine za ka gwada wannan munafurcin amma ni da na san ka na san waye kai baka isa ka nuna min munafurci ba don haka ka fitar min a ɗaki na kana ji na shiru kai saura ce ya kuma kasa cewa komai tabbas ya san rabi'atu ta san rayuwarsa ta baya amma me zai sa ba za ta yi masa uzuri ba ta karbe sa a matsayin mijinta shi kansa ya san shi ba mummuna ba ne domin saboda kyansa 'yan mata har gida suke biyo sa amma ko da yake iskanci bai taba zina ba sai dai ya yi ta fama da ciwon marar shi har ya samu sauki bai ƙara cewa komai bai bata daga dakin, don suraj akwai shi da zuciya sosai dan ma rabi aka ce da wani ne ya yi mai wannan abin da ya san ya yi mai bacci na na sha sosai a dan Ƙareren gadona wanda ya gaji da haɗuwa komai na ɗakin White and Ash ne. Abin sai wanda ya gani saboda kowane ɗan uwa sai da ya kashe kuɗi sosai a kaina. Shalelan mama Mariya da 'yan uwan mahaifiyarta maza da mata su ma sun yi gwaninta sosai. Ko da na tashi da safe ne a na sallah na zauna ina gyaran ɗakin na kunna room na ɗaki ya ɗau kamshi mai daɗi. Sannan na je na feso wanka na. Na ɓata lokaci wajen gyaran jikina da daddaɗin kamshi sannan na ɗauko wata atamfa na sanya na yi kyau sosai ina cikin gyara gashi na na yi donuts ɗin shi na ji karar buɗe ƙofa da sauri na jiyo don na san waye mai wannan aikin don jiyo ƙamshin turarensa mai sanyi da kuma daɗi jallabiya ce farakar a jikin jikinsa fuskarsa ta yi bayo alamun rama ƙarƙar a kan fuskarsa sai dai ya daɗa wani kyau kyakkyawar sumarsa ta ƙara fitowa daman ga ta kullum a gyara tsaf saurin juyawa ne ina ɗaura ɗan kwali na saboda kada ya gane kallon sa da na tsaya ina yi don haka sai na wayance kamar kada na gaishe sa kuma sai na tsinci kaina a mai cewa ina kwana lafiya kalo my beauty da sauri na kalle shi jin irin sunan da ya furta min amma sai na dake kawai na amsa ina cin magani dan kunna na dauko zan saka kawai sai na ji ya sa kalo hannunsa ta na yana saka min tsigar jiki na ce na ji tana tashi a hankali kuma na tsinci kaina a mai kin hana sa shi ma a nasu bangaren hakan ce ta kasance domin koji ya yi tamkar an buga masa wutar sha'awar matar tasa hannunsa ya sa kalo ta wuyana da zumar ya sakar min sarkar da sauri na tsugun na ƙasa daidai nan aka kira wayar sura ce na amsa ni ko na saurin zuwa na dannawa ɗakin kwaɗo don kada ma ya ƙara dawowa tsayuwa ne a bayan kofar hannuwana suna kan na ina mai da numfashi ina roƙon tsarin allah akan surat karfe kusantar da rabi sa'an ta zai ta aiko mana da breakfast tare suka zo da yaya hafiz hannuwansu suna cikin na juna suna zuba soyayyarsu daidai lokacin na bude kofar daki na don antizi ta kirawo ni akan cewa za su zo kawo mana breakfast sai daga bana ya faɗi ganin su a tare amma sai na matse na ce sannan na zuwa antizi da yaya na ina kallon fuskar yaya hafiz a ta bai kalle ni ba na ji ya ce na amma sweet sister kallon su ne ya koma kan step daidai lokacin suraci na hango ya yi wani shegen kyau fes ɗinsa zagaye da haɗaɗɗen saje wanda ya gaji da haɗuwa sai sheke yake yi yana sanye cikin wani yadi mai kalar brown ya yi kyau matuka hagen suka yi wa juna shi da yaya hafiz sannan ya ce morning my bros morning bros sai a lokacin suka gaisa da antizi sai kuwa ta ce kaga ango ka sha kamshi sai mai kake yi kunya ce ta kama sura ce ɗauki sufin maka fara shin abinci cikin kulawa muna hira hirar da suraj da antizi sun fi hirar yaya hafiz kuma ya fi danna wayarsa da sauri na tashi jin marata ta yi wani irin murdawa. sai lokacin da tuno cewa periods ɗina ya zo suratu ne ya sauran kallo na yana tambaya ta marar ta kuma tana ci gaba da zungura ta ɗaki muka shiga ni da antizi tana kara tambaya ta na yi mata bayani sai a lokacin ta gano me ke damun kanwarta tunda kannanta suka yi ita kaɗai ce ba ta yi ba hafiz ta shaidawa yayin da saurata ya shigo ɗakin a lokacin ina rike da marata ina kuka ko da hafiz ya ga abin da ke faruwa da sauri ya kirawo dr habib abokin aikinsa don shi har yanzu baya son shiga jikin rabi'atu don har yanzu yana jin wani abu sai dai yana kokarin manta komai kuka nake yi suratu ma bai san san da ya fara kuka ba don yadda yake son rabi'atu haka yake tausayinta bayan dakta ya gama gwaje-gwajensa sannan ya yi mata allurar samun bacci da ta relief ya je yana fuskantar hafiz ya ce am ina mijinta nuna suratu hafiz ya yi sannan suka fita shi da zainab Dr. Habib ya ce, To daman ina son faɗa maka matsalar da take damun matarka. Gaskiya tana da tsananin bukata. Duk abin da likitan yake faɗa ta tana jin shi kunya ta kama ta sosai. Suraj kuwa a zuciyar shi cewa yake yi daman mata ma suna haka duk da shi ma ya san yana cikin jerin hakan. In dai kuwa haka ne komai ya zo ƙarshe domin shi bai san ya takura mata ya fi son ta fara son shi tukunna. ko ma menene sai ya biyo baya amma Allah ya gani cike yake da bukatuwa da matarsa tun daga ranar suka shiga yar tsere da rabi'atu don bata taɓa yarda su haɗu da surata cewar ta har yanzu kyamarsa take yi har lokacin da ta gama period shi kuwa surata yana cikin damuwa don baya matakar son rabi'atu ɓoye mai ɗin da take yi shi ya fi komai ɗaga mai hankali ko da dare ya yi har ya kwanta sai ya kuma tashi ya ɗauko makullin gidan duka yana dariya a zuciyar shi na ganin rashin wayan da ya yi tun farko ta fito daga wanka kenan tana goge jikinta ta ji an buɗe ƙofar ai cikin razana ta faɗa kan gado ta kudin da na kanta tana salati tare da faɗo duk arta'ar da ta zo bakinta kamshin turarensa ta ji wanda ya tabbatar mata cewar ba kowa wani illa suraj nan fa ta ji kamar ta tsine ta nutse a ƙasa saboda kunyar suraj ya ganta haka take yi